Bismillahir Rahmanir Rahim. Nur Albi, babi na 28. Ban yi mata rikon da zai sa ta ji ina cutar ta ba dan me za ta mummuna furci. Yanzu gashi nan duk yanda nake kaffa kaffa kar ta yi saurayi ashe ciki ta yi ta rufe ni bai bai. har anna da turakin sun sani tunda su ne jinin ta gashi nan an ɗauko ta da sai dai naga ga ɗan shege a gidana ni tsabar masifa da bala'i banda Allah ya yi ta a sararrar duniya wallahi da ta bari na san da cikin ba zan bari turaki da annasa sani ba haife min shi za ta yi ta bar na samu magaji gurin turakin tunda yanzu ya samu lafiya haƙurinsa na haihuwa ya gaza sai bin mata yake wallahi Laila ta ci amana ta kuma wallahi za ta san ɓacin raina bai da kyau ko gaba an ce ta sake min irin haka ba za ta kuma ba ruwan da Siddiƙa ta kawo musu don sanyi Hajiya Zainab ta gama shan su ta yi wurgi da robar ruwan da sauran da ke ciki sadiqa ta bi robar ta ɗauke tare da zuwa ta ɗauko abin gogewa Na'ima ki dawo hankalinki ki fuskanci gaskiyar da idonmu ya ganar mana. Idan baki dawo hayyacinki kika kalli komai a buɗe ba, za a ci gaba da rufe mu ne muna bulayi cikin hauka. Cikin jikin Laila na waye. Saboda kariyar da na ga taraki da Anna sun bayyanar da shirin bata ta gaske ce ba na tunanin ya za ta yi cikin shege ayi shirin bata wannan kariyar. Zama MS Na'ima ta yi a kujera tana yi wa Hajiya Zainat din wani kallo tace ban gane wannan bayanin ba. Na'ima wallahi na fara tunanin mai cikin da muke nema Laila ce. Ranar da ya ce miki karki kuskure ki isa gidansa idan kin koma US. Maganarsa ta tabbatar da abin da yake son hana ki isa gare sa yana cikin gidansa kenan. Saboda tun auren ki da shi bai taɓa hana ki tafiya ko wacce iri ce ba sai a lokacin. kuma muka kira Laila don neman sanin abin da yake faruwa cikin gidan. Ta ba mu tabbacin babu kowa a gidan bayan ita da Cindi. Yanzu kuma ga take a gaban idan mu mun gani. Ga ta babu sanarwa ya je ya ɗauko ta mun gani. Gashi suna ƙoƙarin ba ta kariya daga gare ki. Idan har ta yi cikin shege da bai shafe ki ba me yasa za a ba ta kariya daga gare ki? Bayan ke ce ya kamata ki ba ta kariya daga gare su saboda fusatar da za su yi idan ta yi cikin shege. Zuru MS Na'ima ta yi wa Zinat da ido tana kallon ta tamkar wawuya. Kiran sunanta Zinat ta tana girgiza ta tace. Kina ji kuwa? Girgiza kai MS Na'ima ta tana cire hannun Zinat ɗin daga jikinta tana cewa, So kike ki ce man cikin turaki ne a jikinta? Da mamakin tambayar Zinat ke kallon Na'iman ta ce, Ba za ki bude kwakwalwar ki fahimta ba kenan. Saki girgiza kai ta tana ɗauke kallonta daga Zinat ɗin ta ce, Zancen ne ba mai taɓa yiwuwa ba. turaki ba kika ce da cikin jikinta kin san me kike faɗa kuwa abbanta ne fa aminin mahaifinta da ya haɗa auren uwarta da ubanta ta yaya kike kawo wannan rikitaccen bayanin yar uwar da suke uba ɗaya yake aure shi turakin idan kin manta haka ma tamkar yar cikin mu muke rikonta wannan tunanin babu shi a cikin duniyar mutane wallahi ba zai yiwu ba a rikice zinat ke kallonta ta ce abokin uba nawa ne ya lalata da yar abokinsa ƙanwar mata nawa ta kwana da mijin yayarta haka ma ke da yake kallonta matsayin ya ta riko wallahi akwai ƴaƴan da suka kwana da mazajen uwayensu mata da suka haife su bare ke yar riko kike magana anan yarinya kyakkyawar gaske da ita ga saka kayan banza anyhow ta yaya kike mamakin hakan ba za ta iya faruwa ba cikin zafi ta katsa zina ɗin tana sake yin yarda ko kunnuwan ta su ci gaba da jin wannan bala'in don wallahi ba zai yiwu ba tashin duniyar laila da turakin za a yi idan suka bari shaidan ya ruɗe su suka yi mata wannan cin amanar da bata karɓu ba ba ta son ko tunanin hakan na shiga kanta shi yasa ta katsa zancen da cewa ki daina kawo wannan tunanin wallahi ko ɗauka kaina ba zai iya ba buga kaina kike neman yi da wannan tunanin dan komai zai iya faruwa kin sani hmm taraki ba haka yake ba duk neman matansa da ya saka wa kansa yanzu wallahi ba zai taba ko kallon Laila da wani yanayin ba a takaice ko kallon fes baya mata bare wani abun daban ya zo a ransa barsa na ji da su akan wannan laifin da ya mun Ƙoƙarin sake fahimtar da ita Zinat take cikin takaicinta na kasa tsayawa ta fahimta, amma MS Na'ima sam ta kasa yadda ma ta ɗauka zancen don ba zai taɓa yiwuwa ba. Daga turakin har lelan sun san halinta. babu wanda zai yi ko mafarkin aikata mata hakan don wallahi ba ƙaramin yakin duniya za a yi ba saboda ko uban da ya haifa laila sai ta aika lahira har ma da uwar rikonta ta farko momi ba za ta ragamuwa ba dangin su kaf sai ta ga bayan su Jin zancen Zinat ɗin na son fara shiga kanta ya sa ta buɗe idanuwanta da suka yi jajir ta kalli Zinat. Tana ƙoƙarin kalmin kanta, hannuwanta duka biyu a kanta tana ɗan yamutsawa saboda wurin da take ji cikin kan ya rage ta ce zinat kin san kaina ba zai ɗauka wannan maganar da kike faɗa ba yanzu komai zai iya faruwa idan nayi yi losing control don haka ki daina maimaita min zancen wata abu tsakanin turaki da laila ina buƙatar tsayar da laila a gabana na yi mata kallon tsib ita da cikin jikinta da bakinta nake son ta faɗa min waye ya yi mata ciki kafin komai saboda ina son ta kalli fuskata lokacin da za ta ban amsa idan maganar ki ta zama gaskiya ita da kanta ta sani gwara ta ɗauki cikin shegu ɗari akan cikin mijinta shi kuma tarakin wallahi akan ta ya gama amfanuwa da kowace mace kuma kai ba ma zai taɓa yiwuwa ba don haka zinat dai na faɗa kai na juyawa yake yi bubbuga kanta ta fara da ƙarfi tana cewa ina ba zai yiwu ba wallahi lela ta tarakin nawa yadda take yi ne yasa hajiya ta miƙewa da sauri tana kwala kiran siddiƙa ta zo ta kama mata ita ta buɗe jakarta da sauri ta ɗauko maganin na'imar ta buɗe bakinta ta tura mata tare da zuba mata ruwa da sauri wasu suka shiga wasu suka dawo na ƙyar ta hiɗiye maganin kafin suka sake ta jikinta na karkarwa Kama ta Hajiya Zainab ta kai ta ɗakinta, ta kwantar kan gado tana kallon ta cikin sabon tashin hankali. Allurar jakarta da za ta ɗauko sai kuma ta fasa, saboda ba ta cika son yi wa Na'iman allura ba idan abin ya taso, don likita ya ba su tabbacin ta yi sabo da allurar idan abin ya zo allurar kawai za ta kwantar da shi. Tana tsaye a kanta har ta rufe idanuwanta da suka yi jajin hankali sai barcin wuyar wahala ya ɗauke ta. ajiyar zuciya ta sauke saboda ta san kafin ta samu damar wani masifar tashin hankalin sai an kwana biyu don haka ita za ta yi amfani da wannan damar ta sa siddiƙa ta samo mata tabbacin komai tunda siddiƙar ta yi sabo da lailan sosai fitowa falo ta yi ta zauna zuciyarsa na da zama cikin zurfin tunani da rashin madafa a karo na farko da mamakin duniya ya sa ta kasa tunanin komai tabbas wallahi tana da tabbacin tara kina da alaƙa da cikin kuma alamu ƙuru-ƙuru sun nuna shi da annasin san da cikin ko da ba na tarakin ba ne kuwa a gidan tauna sai dare ta wuce ta bar iman a kulawar siddiƙa bayan ta yi wa siddiƙa bayanin abin da suke buƙatar son sani game da komai na sha'anin Laila ko tun bayar fitar mam Anne da kanta ta kai ta har ɗakinta, ta zaunar da ita tare da kwantar mata da hankalinta da ta gaya tashi kafin ta fito ta bar ta ta samu natsuwa kunna Ta jima zaune tana ƙoƙarin nasar da kanta ɗin amma ta kasa samun natsuwar. Haka ta miƙe jiki a mace ta isa taila ta shige ta yi alwala ta fito ta fara yin sallah. Tana ji wayar tana ringin amma ta kasa ɗagawa don ta san ba zai wuce Anta Sa'ada ko ta ba ko kuma Tarakin saboda su ne kawai masu nan namban da sabuwa ce abba ya siya mata a Lagos. Abinci aka kawo mata ɗakin aka jera, amma da ƙir Anna ta sa ta ta ci abincin kafin ta fara ɗan dawowa daidai. Maganin ciwon kai ta sha ta kwanta aka bar ta ta yi barci ko za ta samu nutsuwa. Don haka tana kwantawa ta rufe ido amma babu baccin da yake da shirin zuwar mata. Haka dai ta yi lamu tunanin duniya suka rufo mata har barcin dolin gaske ya ɗauke ta. sai magariba ta farka ta tashi a hankali ta nufi toilet ta fara yin wanka da alwala ta fito ta yi sallah ta sanya farar doguwar fari riga mai kyau mara nauyi sai karamar hula a kan tarar da silifas da bata taba yawo ko cikin ina ne ba silifas ba ta fito tana sanyayyen kamshin turare Darat falon Anna ta nufa tana kokarin kashe wayar da ke hannunta da ta gama magana da anti Sa'ada kai tsaye da siririyar sallama ta shiga falon ba tare da ta yi tunanin samun sa a can din ba suna hada ido ta dauki idanta ta nufi gurin annakanta a kasa. ta gaida ta tana ƙoƙarin juyawa ta koma dan tana jin idanuwansa a kanta ga kuma Anna a wurin kiran sunanta Anna ta yi lokacin da ta juya za ta koma cikin kulawa a natsa ta ce komawa za ki yi ki kwanta ne jikinki zai yi ciwo da kwanciya ba a son mai juna biyun da musamman ya fara nisa da rashin motsa jiki kin ji zo ki zauna tare da mu ba wata magana muke ba zance ne kawai Halima tana shirya abinci a dainin idan ta gama sai mu je mu ci tare duka har da abbanki. tunda na san zuwa yanzu Na'ima ƙila ta kwanta. Ta faɗi hakan ne don kawar da rashin fahimtar zancen saboda ta sani shi ma turakin ya sani. Har ma da Laila, tunda ita ma ta wani fannin ta san mam na imar ko yunwa za ta kashe turakin yau ba zai ci abincin da zai fito daga gare ta ba. Duk da dama mafi akasari idan suna gurin annan ake kai masa abinci. ko kuma wasu lokutan tare da annan yake ci a nan ɓangarenta saboda rashin zaman ms na'imar da kuma rashin kusancinsu wancan lokacin don haka ko yanzu ba wani sauyi aka samu ba a sanye ta dawo ta zauna gurin anne da ke binta da kallo cikin kulawa tana mata sannu kamar mai ciwo har ta zauna kan karamar sofar da ke gurin murmushin ƙarfin hali ta sake tana amsawa annan sannan da take mata kafin ta ɗanɗago ba tare da ta jiyo sosai ta kalle sa ba da taushin murya ta ce abba ina wuni a hankali ya ɗauki idanuwansa daga kanta ya maida kan wayarsa da ke hannunsa cikin natsuwa ya amsa kai tsaye duk da idanuwansa a kanta suka tun shigowarta haka ma irin kallon da ya rinka jifarta da shi ya sa ta duk kasa sakewa saboda ganin kamar anna zata ta iya ganin abin da yake faruwa Fira'an nake jin ta sama-sama cikin kulawa tana tambayar ta abubuwan da suka shafi lafiyarta idan tana jin matsala. Girgiza kai ta cikin natsuwa ta ce, Ba na jin komai, kina zuwa asibiti ne a can USA ɗin, ko kuwa har yanzu ba kya shan kowane magani, ba kya kan kulawar kowane likita kenan. Gyaɗa kai ta tana cewa, Na je asibiti sau ɗaya a can, kallon turaki annatai wanda ya kamar baya fala, saboda ga baki ɗaya ko inda suka bai kalla ba. duk da hankalinsa na kanta yana jiran ya ji amsar da za ta ba wa annan da kanta da magana annan za ta yi masa sai ta ga yin daga baki ɗaya hankalinsa baya kansu sai ta kyale sa kawai saboda cikin kam dole ita ce za ta tsaya gurin kulawa da wasu abubuwan na laila tun da bata da uwa bata da mai faɗa mata yadda komai yake shi kuma turakin ba komai zai sani ba saboda manyancin shekaru da kuma yadda yake a muskilance gashi lokaci ɗaya ta fahimci rabon ne kawai ya zo amma babu shakuwa ko kusanci a tsakaninsu ko kaɗan halima ce ta shigo ta sanar da sun gama gyara komai a dainin ta juya ta koma anna da laila suka fara fitowa suka nufa dainin ɗin har sai da suka zauna kafin shi ya fito ya doso dainin ɗin idanuwansu a kanta yadda lokaci ɗaya kamar mata rame saboda firgicin da ta shiga na wuni ɗaya jin idansa a kanta ya sa ta ɗagowa aka salance. ta kalli hanyar tahowar tasa suka hada ido ta yi wani iri da idanta kamar za ta sakar masa kuka kallon da ya yi mata na tabbas za ta kwana gurinsa idan tana cikin damuwa ya sa ta mai da hawayenta tana ɗauke kai daga kallonsa daidai ƙarasowarsa ya zauna a tsanake na ijiye wayarsa gefe ba tare da ya ɗago ba daga kallon da yake bin abincin da ke jere a dainin ɗin ya ce wa ruki da ta kawo madarar lelun da suna isowa a eh, abdul ya siyo ya kawo ya ba wa Halima aka kai kicin. Ita ruki ta san yadda za ta ɗumama wa Lailan ta kawo mata. A kama cikin natsuwa da sauti mara karfi ya ce, A kawo furut marasa sanyi sosai. Yasa ta faɗa cikin girmamawa ta juya bayan ta ijiye kwaf ɗin madarar mai ɗumi gaban Lailan ta koma kicin. Tana koma kicin ta sanar wa Halima da ke jera kayan da aka gama aiki da su gurin zamansa ta ce, Shi ne zai sha ko kuwa anne. No, madan ne za ta ce. tana cin su tare da dina ne ko kuma lunch oke ki buɗe fridge ki ɗauko ki haɗa a guri ki kai ban gama wannan aikin ba tukunna to ta ce tana juyawa ta nufa fridge ɗin ko da ruki ta kawo fridge ɗin lailan bata fara cin abinci ba amma dai ta zuba white pasta da kidney veggie sauce ana aje mata fridge ɗin ta fara cin su a natse saboda jin ta samu yar natsuwa da kwanciyar hankali ganin ta tare da su biyu ɗin duk tsanani ta san annaba za ta bari mun ta iya yi mata wani abu ba duk da shi ma ta san ba zai bari ɗin ba amma kuma mam ɗin matarsa ce ba zai tauye ta da yawa ba tunda koyaya ne an yi mata ba daidai ba babu mai magana a dainin ɗin har suka gama shi ne ya fara kammalawa ya miƙe tsaye bayan ya goge baki da tishu ya kalli anne ya yi mata sai da safe ya bar gurin bayan ya yi wa laila kallo ɗaya ita ma tana gamawa ɗaki ta nufa bayan ta yi wa annasai sai da safe sallar isha ita ta sauya kaya zuwa kayan barci ta zauna ta jima tana waya da anta sa'ada kafin ta kashe ta kwanta da tunanin ta raki cikin ranta bayan ta duba saƙon take baby da ya aiko mata bata saka ran za ta samu barci mai natsuwa ba saboda abin da yake gabanta na fuskantar mam amma wayar ta da anta sa'ada a daren kafin kwantawarta ya sa ta samu natsuwa da kwanciyar hankali daidai gwargwado saboda shiga tashin hankali da damuwa ba shine zai kawo mu da sauki ba don fuskantar fashin mom dole ne tunda an riga an aikata laifin ko ma menene lafiyar bibinta ne a gabanta fiye da saka damuwar da wannan ta tashi fresh abinta ta fara daukar wayarta da abban yayi mata message tun asuba da ta tashi sallah ba ta bude ba sai a lokacin I love you kawai ta rubuta masa bayan duba sakonsa na sanar da ita da ya akan ta shirya yau za ta je asibiti za a duba lafiyarta da na bibinsa. Sailat ta nufa ta shige hankali kwanta ta yi wanka ta fito ɗaure da tuwul mai ɗan girma saboda cikin ta rabe ƙaramin tuwo yake yi. Ruki ce take gyaran ɗakin ko da ta fito don haka kai tsaye gaban miran da aka gama jera mata komai nata na turarukanta da mayukanta ta zauna a hankali kan kujera tana kallon kanta cikin madubi. Mai ta shafa ma jikinta doguwar riga ta sanya saboda kusan yanzu su ne kayanta. ta daina saka riga da wando irin sosai din nan amma ba wai ta daina sakawar ba ne kwata-kwata Rigar ta mara nauyi ce red mai tsadar gaske da abban ya siya mata su tun tafiyarsa athens karamar hula da slippers ta saka ta fito ta nufi falon ɗakin anne annan na falon ta zaune tana waya lelan ta shigo cikin natsuwa da kwanciyar hankali ta karso a ladabce ta ce anne ina kwana kashe wayar ta tana kallon ta cike da kulawa ta ce lafiya ƙalau laila yaya jikinki ya ki ba dai damuwa ko i e, kawai ta iya faɗa a takaice saboda nauyin zancen cikin take ji matuka daga ita sai annu suka yi breakfast sa hankali kwance kuma ta ci abinci sosai saboda akwai pancake cikin abincin kuma tana son sa sosai haka ma ta ci doyar da aka soya fara da liba sosai bayan sun gama suka dawo falo sai ga Dr. Mina ta zo gidan kallo ɗaya ta yi wa laila ta saki murmushin farin ciki mai tsanani tana cewa masha allah patient ɗina is going to be a mom soon cikin kunya laila take mata sannu da shigowa tana cewa barka da zuwa dr mina zama tai tana cewa sannu laila anna ina wuni ya gida ya fama da masu nauyi lafiya kallo Dr. Amina masu nauyi kuma ga sunan dama ita za a duba da komai na yanayinta saboda yarinta bata taɓa zuwa ganin likita ba ko a can Gashi yanayin nata ya fara nisa, tunda ita da kanta bata san watanninsa nawa ba. Dariya dakta ta yi tana kallon Laila da ke ta jin wani iri zancen ta ce, Ba damuwa, ai yanzu sai a duba komai a ɗora ta kan magani da sauran abubuwa. Allah dai ya raba lafiya ya saka wa rabon albarka. Amin Anna ta ce tana kallon cikin. Message ta yi wa Abba da ya yi musu bikin appointment na ganin wani babban hamshakin likita. Jin Anna ta kira likita ta zo duba ta ɗin ya sa ya soke maganar fitar tasu duk da ya so sabatar ya ganta da kyau da lafiyar cikinta saboda jiyan da ta bari hawayenta sun sauko a gaban annan ba zai iya hana kansa share mata su ba duk wasu check da Tamina Mina ta yi mata su scanning ne kawai ya rage wanda sai da za ta tafi saka tafi da ita har da anna asibiti cikin ofis ɗin babban likita ɗin aka yi mata cikin har ya fita wata biyar yana cikin na shida don haka sosai Anna ta bayyanar da natsuwarta da farin cikinta a kan cikin, saboda tabbas ta jinjina wa dauriyar lelar da ta raina cikin ba tare da taimako ko tallafawar kowa ba ita kaɗai abinta. A hanyar su ta dawowa gida suka biya suka siyayyar dogayen riguna marasa nauyi, amma sai tsada, waɗanda lelan za ta fi jin daɗin sakewa a cikinsu sosai. har da 'yan wasu siyayyar abubuwan bukata Laila ta sassiyo saboda kusan komai na abin bukatar amfanin ta ɗebowa ta bata zo da su da yawa ba shi yasa sai yamma suka dawo gida lokacin Hajiya Zainab ita ma zuwan ta kenan ta faka motar ta tana kallo suka fito lafiyayyar motar da suka dawo ciki suka wuce gaban motar ta ciki dai gashi nan a jikin lela tsaf a sa cikin ƙoshin lafiya tabbas akwai babban bala'i don wallahi idan ya tabbata cikin turaki ne jikin laila ko ita ba za ta taushi na ima ba sai sun koya wa kowa darasin wannan cin amanar mai laminated ticket wannan karan kam akwai rikici don wallahi sai an yi abin da kowa zai ji a jikinsa ba za su yarda ba na'iman ta reni yarinya a gabanta amma a ce a bayanta tana kwanar mata da mijin da bata gama morewa lafiyarsa ba dan ko ita za ta faɗa saduwarsa da na'imar kirgagge ne duk da rashin zama ne amma ai bata gama cire kwaɗayinta ba na kwanciya da shi sai da suka shige ta buɗe motar ta ta fito tana bin anna da tsinuwa ta fi ɗari dan kuwa duk ita ce ta kawo musu wannan masifar suna zaman zamansa cikin cin arziki wanka ta yi sallar la'asar da magariba da aka yi tana gurin wanka. sai da ta zauna ta yi waya da abbanta da ya kira ta har ma ya ba ta abdullahi suka gaisa da shi shi ma ya karɓi lambanta sai da ta yi sallar isha ta fito sanye da doguwar wando da rigar barci masu santsi kanta sanye da hula mara nauyi da ta yi mata kyau tana kamshin ta tana fadainin ta ga abincin da aka yi tuwon semolina da miyar kubewa mai kifi da naman rago da ganda a ciki har ma da zallar tsokar namar kaza wadatacce da ya ji a ciki sai furit ɗinta da suka yi sanyi sosai don haka ta zauna saboda ma idan karfe takwas zuwa tara ta wuce ba ta cin abinci mai nauyi da haka ita kaɗai ta zauna ta ci abincin, tana gamawa ta koma bedroom ɗinta. Tana cewa Ruki ta biyo ta ta gyara mata closet ɗinta da ta yamutsa wurin ciro kayan barcin da bata san inda aka jera mata su ba da farko. da kewar amfanta da zai yi tafiya washegarin ranar ta kwana, don haka ma da safe ba ta fito da wuri ba saboda yanayin sanyin jiki da take tare da shi, sai guraren karfe goma ta fito ta yi breakfast, ta zauna falo ta saka ruki ta zauna da ita, suna fira sama-sama saboda ta saba, haka take yi da cindi ɗinta. Kewar Cindi ɗin ma sa ta ɗauki wayarta ta kira ta suka jima suna magana akan ita ma Cindi ɗinta na kewar Lailan ta dawo. To mai saurare, bari mu dakata a nan shirin.